sani garba sk fatan ka saurari duk yadda aka fafata duk a kunnen ka aka yi duk kuma idan ka aka yi na gani nan kuma ji daɗi gaskiya to amma ya kaji a zuciyarka abba ai sai suka kara min wani ƙwarin gwiwa ma wato abin da nake yi da a shi ma ba wani abu nake ban ƙara akan na da wato kokari ya kamata wato ka ƙara ki yawwa ai na ji daɗi to yanzu misali a matsayinka na jarumi kuma wanda ya dade a cikin wannan sana'ar me kake gani ya kamata ka ba wa 'yan uwanka jarumai shawara ko gyara domin su dinga a cikin sana'ar shirya fina-finai ina kiransu da su zama masu haƙuri saboda shi haƙuri shi yake jawo ka ji kana da sha'awar abin su sa haƙuri su sa sha'awa kuma na abin sannan kuma su gane cewar faɗakarwa suke ba wai halayensu ba ne saboda haka idan idan su gane cewar ba wai halinsu ba ne so ake kwaikwayo saboda haka idan producer ko director ya ce kai abu kaza kai kokari ka kare wannan matsayi naka kuma in an baka shawara ka ɗauka dan ka gyara a gaba to wannan kiran da nake wa 'yan na jarumai kenan na san dai kayi fina-finai da dama a cikin masana'antar shirya fina-finai ban sani ba idan aka ce ka bamu best three films dinka ma'ana fitattu uku a cikin fina-finan da ka yi kamar wanne da zaka gaya mana zaka ci banana <laughs> farko ni da babbar ciki zan soma wannan kanwace gare kiki rike girma kaga ba sai na faɗi sunan ba za mu ka na jarumi aka kuma kai a ce kuma kai ne malamin kanka sai aka ce to yanzu ka bawa kanka maki na jarabawa a iya kokarin da kake a cikin masana'antar shirya fina-finai idan kai zaka ba da wannan makin maki nawa zaka ba kanka ɗari bisa ɗari ka san dalilin da ya sa na ba kaina ɗari bisa ɗari ka san ko malami ne zai baka ca na yawan attending na yawan biyayyarka da ganewarka to da hakurin da na ce dan jarumi ya rika haƙuri to wannan ce din jarumi kenan kaga hamsin kenan eh, da kuma ƙoƙarin da rawar da ka taka shi kaga hamsin kenan kaga ɗari bisa ɗari eh.